صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin sha bakwai ga watan rajab hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ɗaya ga watan maris shekara ta 2021 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani duda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road angwari mijiyar kaduna a wannan ƙasa ta mutu najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka ahkamul jana'iz wa bid'uha na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a mun kwana shafi na hamsin a karkashin alamatu husnul khatima ana wa bugun a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shine majalisi na talatin da biyu malam ya kawo mana alamomi wanda ke sa a gane cewa lallai idan ɗan uwanka ko ɗan uwana ko ɗan uwanmu ya rasu alamomin da ake iya gane cewa lallai wannan mutumin wato ya yi kyakkyawan cikawa na farko malam ya kawo kalman shahada duk mutumin da ya mutu da kalman shahada to ana masa kyakkyawan zato zahirarsa za ta yi kyau abu na biyu shine mutum ya mutu da gumi jibi a goshinsa shi ma alama ce ta cewa lallai wannan mutumin ya yi kyakkyawan cikawa abu na uku mutum ya mutu ranar jima'a ko daren jima'a wannan shi ma alama ce wannan mutumin ya yi kyakkyawan cikawa abu na hudu wanda shi ne muka kwana a kai shi ne mutum a kashe shi wajen yaki ina fata an gane wannan shi ma alama ce ta cewa lalle wannan mutumin ya yi kyakkyawan cikawa to malam ya kawo mana aya ka karanta ayar a cikin surati ali imran aya ta 169 zuwa 171 sai lokaci ya mana halinsa ba mu samu mun karanta hadisin da suka zo ba to yanzu da izinin Allah za mu karanta hadisan da malam ya kawo a ƙarƙashin wannan da ke nuna duk mutumin da aka kashe shi wajen yaƙi to ana masa kyakkyawan zato cewa ya yi mutuwan wato shahada malam ya ce wa fi zalika a hadithun a cikin wannan babin akwai hadisai hadisi na farko lishahidi inda Allahi sittu khisalin malam ya ce mutumin da ya yi shahada aka kashe shi wajen yaki a wurin Allah abinda Allah ya tattala masa sittu khisalin ai sittu sifatin Allah ya tattala masa siffofi guda shida na farko yughfaru lahu fi awwali daf'atin aw duf'atin min damihi na farko yughfaru lahu malam ya ce ana gafarta masa fi awwali dafa'atin aw dufa'atin min damihi kun kudowan jinin farko da aka sare shi zai zubo tun daga wannan kudowan jinin farko za a gafarta mai duk zunubin da ya tsakaninsa da Allah kai kenan wa yara maq'adahu min aljanna na biyu Allah zai nuna masa masaukinsa a aljanna kafin azariran na uku wa min azabil qabr za a tsiratar da shi daga azaban kabari na hudu wa ya'manul al akbar za a lamintar masa da wato firgici mafi girma na ranar tashin kiyama wanda kowa zai jigata to shi ba zai jigata ba a wannan ranar na biyar wa yuhalla hilyatal iman na biyar za a masa ado da tufafin ado na imani a lahira na shida wa yuzawwaju min al ain za a aurar da shi ga matan hurin in na aljanna na bakwai kenan ko na shida ويشفع في سبعين إنسانا من أقاربه za a ba shi ceton mutane saba'in daga cikin danginsa wanda sun mutu amma ba su da aikin alkhairin da zai shigar da su aljanna sun cancanci Allah ya ƙona su dalilin wannan ɗan uwansa a gidansu ya samu shahada Allah zai ce da wane da wane da wane da wane da wane a ambace su su saba'in wanda sun cancanci shiga wuta danginsa ne in an ce dangi ɓangaren babanka ko dangi ne ina fata an gane ɓangaren mahaifiyarka su ma danginka ne to dukka ɓangaren da kuma yaran gidan ku wato 'ya'yan babanka sawa'un li'abbai ne ko shakikai dukkansu sun shiga ciki mu za a baka ceton mutane saba'in da sun cancanci shiga wuta amma ta dalilin ɗaya daga cikin mutanen gidansu ya samu shahada Allah zai ce cece su su shiga aljanna kaga shahada ba karama ababa ce ko ga mutum musulmi shi sa sahabbai kaga sun dukufa sun sadaukar da rayukansu dan kuma saboda wannan roman da garabasa da ke ciki amma fa babu mai samunta sai mai imani amince matsalan ya ce wannan bayanin da muka ji a at a tirmizi imamu tirmizi ya fitar da wannan hadifi. mujalladi na uku a jami'insa shafi na goma sha bakwai wasu sahahahu hukumar imamu tirmizi ma ya ce hadifi ne ingantacce ibn maja haka imamu ibn maja ya rawaito wannan hadisi a cikin sunan ɗinsa mujalladi na biyu shafi na 184 wa ahmad haka imamu ahmad a cikin musnadinsa mujalladi na hudu shafi na 131 isnaduhu sahihun ya yace isnadin wannan hadisi ingantacce ne kuma akhrajahu sa'annan shi imamu ahmad ya fitar da shi a cikin mujallaji na hudu a musnadinsa shafi na ɗari biyu. min hadith ubadatu bin samit ya rawaito sa daga hadisin ubadatu dan samit wa min hadis qais al-juzzani kuma hadisin qais al-juzzani wato a mujallaji na hudu a cikin musnad imamu ahmad shafi na ɗari biyu. wa isnaduhuma yace isnadun nan guda biyu wanda imamu ahmad ya fitar a cikin musnadinsa sahihun aidan shi ma isnadi ne ingantacce kaga gara basar da mutumin da idan yayi shahada yake samu jininsa na farko da zai zuba ba takobi ba ne in aka datsa jinin nan ya zuba wannan jinin zuban farko da zai yi duk laifin da ya wa Allah tun daga ranar da ya balaga zuwa wannan lokacin da jinin ya zuba an gafarta masa su kafinsa tsakaninsa da ubangiji shine na farko ina fata an gane sannan kuma zai ga mazauninsa a aljanna sannan kuma za a tsiratar da shi da azaban kabari sannan Allah zai amintar da shi a firgita girgiza na bala'i wanda ke cikin tashin kiyama Allah zai amintar da shi kowa na cikin firgici shi kuma Allah zai sa mai natsuwa a zuciyarsa zai komai nasa babu tashin hankali sa'annan za a bashi tufafi na ado na imani a lahira za ka gani wannan tufafi ne na imani Allah zai sa mai ina fata an gane sannan za a bashi hurin in guda saba'in sannan za a bashi ceton mutane saba'in daga cikin danginsa na jini za a ba shi dama ya cece su Allah ka samu cikinsu malam ya ce hadisi na biyu عن min ashabin أصحاب sallallahu alaihi wa عليه wa sallam. daga wani mutumi cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa mubhamin wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam imam al-bayquni yake cewa a cikin bai kuniyarsa ya ce hadisi da yake shi shine wanda ba a ambaci sunan rawon ba an ce an rajulin wani mutumi amma me yasa ba za a yi bincike ba saboda sahabbai ne kulluhum udul sahabban manzo Allah duk adilai ne saboda Allah ya ce radiyallahu anhu wa radu an Allah ya yadda da su su ma sun yadda da Allah ka duba wannan shaidan. Allah ya yadda da su su ma sun yadda da Allah kaga ba kananan mutane ba to shine sai ce anna rajunan qal wani mutumi ya ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah ma balul mu'minin yuftanuna fi quburihim illa shahid me ya samu mu'minai ne ana tambayansa a kabarrukansu amma banda shahidi wanda aka kashe shi wajen yaki shi ba mai tambayan kabari in ya shiga kabarinsa munkarun da nakirun ba za su zo su mai tambaya ba kaga wannan sahabin yana so ya san me hikimar da ya sa shahidi ya samu wannan darajar qal sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kafa bi bariqati suyufi ala ra'sihi fitna wato kafa bi bariqati suyuf walƙiyan takobin da ake filla shi kawo mai tsara ko ba yana ganin shi fit yana wucewa ba ya ce ta wannan walƙiyan takobin da ake kawo tsara su yi a kansa da za a datsa ko ko wuya ya ishe shi fitina kare ta wannan ma bala'i ne ko ai ta tsara fa har sai ya daina motsi yana jin zafin ana tsara ana datsawa ana sokawa amma har ya daina motsi ta kusan wannan makaramin jarabawa ba ne amma ji matsalan sai mazala ce to ai wannan kai fitilar ta wadatar Allah ya masa irin wannan garabasa duba yadda mutane duk da ma kawai an harbi mutum da shi kaga wani farar ɗaya ke mutuwa ko wani ma sai ya daɗe ta ƙarawa ta ƙarawa sannan har a zari amma to ka duba takobi tsara fa ake yi za a datsa zai ji zafi duk da haka ya ci gaba da abin nan a ƙara datsawa ai ta datsawa ai ta sokawa ana takawa har sai ya daina motsi wani amai gunduwa gunduwa kaga gawarsa ba za ka iya gane waye wannan ba a kusa wannan ba ƙaramin jarabawa ba ce to manzala ce aga akobin da ake a kullo ta din nan a kawo tsara wannan kawai ya ishe shi fitina ai wani ne in ya ga an daga takobi ne zai kaje cilla ne da gudu amma kawai shi lokacin ma yana jin kamshin mutuwa Ja'far al-Tayyar radiyallahu ta'ala anhu wato mai fuka-fukai na tashi shiga aljanna yana rike da tutar musulunci ne fa aka datse hannun kaga in wani ne ai zafin daɗin hannun ko zai riƙe hannun yana ihu kawai sai cafke a hannun aka ƙara daɗe ɗaya hannun sai sa dungun hannunsa ya riƙe ka duba ba ma maganin zafin ba shi ba zafin jiki shi ke, yana ganin tutar musulunci ya faɗi a hannunsa an gama da musulunci sai ya riƙe da dungun sannan aka soka mai mashi a jikinsa ka duba wannan ya faɗi shine maza Allah ce wa'annan hannayen da aka fari, Allah ya mai mai gurbin sa kan da ya tashi da su ya shiga aljanna ka ku san ba karamin aiki ba ne. ka kai nan ka duba ka gani kuma tafiya kake ka taka kusa wani ma baya cewa inna lillahi iwe ce wayyo kusa kawai ka taka kuma ka ga kusa ma sai ka ga ba wani dogon kusa bane dan siriri ne amma ka ji mutum yana ta iwu sai ka ji ya fara ma magana tetanus ko ya fara kama wa an magana kai kaza kai kaza kai kaza to amma ka duba wa'annan sara ake amma suna tafiya saboda sun sadaukar bukatun su ina fata an gane sun sadaukar da rayukansu ne komai nasu ga addinin to ni da kai yanzu fa tsanan haka ina fata an gani malam ce shi ma wannan hadisin rawahu an-nasa'i nasai ya fito da shi a cikin sunan al-kubra mujalladin farko shafi na 289 wa anhu al-qasim yace har ila yau daga al-qasim as A Allah sarqusti wato ya rawaito shi daga alqasim eh, sarqusti fi gharib alhadith a cikin gharib alhadith mujalladi na biyu shafi na 165 wato fakara ta farko wa sanaduhu sahihun ce isnadin wannan hadisin shi ma ingantacce ne da rabatar da yasa yake samu ka duba yanda aka tsari shi zalata ai wannan takobin da ake fillowa yana ganin walƙiyarta fitar ɗai ta ishe shi fitina tashin hankali shi sa manzala ce to wannan tambayan kabari babu bashi bashi ba tambayan kabari malam ya ce tambihun karwa turja hadhihi shahadatu liman sa'alaha mukhlisan min qalbihi ana kwaɗayin wannan shahadar na wato yaƙi ga wanda ya roƙi shahadar mukhlisan min qalbihi yayi ta ne domin Allah kuma da gaske yana son Allah ya bashi wannan shahadar walau lam yatayassar lahu istishhadu ko da Allah bai masa saukin samun wannan shahadar ba fil ma'arakati a wajen fagen yaki to zai samu wannan daraja kamar Khalid bin Walid kenan ko malam yace bi dalili qawlihi sallallahu alaihi wa alihi sallam saboda fadin manzon Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata a gare shi da alayensa man sa'ala Allah ash-shahadata bi sidqin duk mutumin da ya roki Allah yayi shahada a wajen yaki da gaske har ga Allah a zuciyarsa abin da yake nufi kenan ballaghahu Allah manazil ash-shuhada wa in ala firashihi Allah zai riskar da shi masauki na shahidai ko da ya mutu a ɗakinsa a makwancinsa abin da ya samu Khalid bin Walid kenan ya ce na shiga yaki kaza da kaza babu wuri a jikina ko dai kaga suka ne na mashi ko datsa ne na takobi sai ce wa ha ana a amutu kama ya da iya? wai gani nan ni Khalid bin Walid zan mutu yadda raƙumi ke mutuwa a makwancinsa sai ce fala na mata ainihin jubana matsorata ragwaye a wajen yaƙi kada Allah ya sa su yi bacci ya yi burin ne shahada amma ga shi ne a gado ya zo ya mutu to wannan Allah zai kai shi wannan matsayin saboda ya yi buri daga cikin amma Allah bai ne bai rubuta masa ba kamar sahabin da yana zaune wani daga cikin munafuka ya yi magana maganar da ya yi izgilanci ne ga manzo Allah da sahabbai ta ce ban taɓa ganin masu son cikinsu ba matsorata in sun haɗu da makiya kamar sahabban manzan Allah da manzan Allah ya faɗi wannan magana shi kuma sahabin yana wurin ya ce sai na ji kai anya ba za mu samu bulala ɗari ba kuwa kan wannan abin gaba na aka faɗi wani sahabi ya ce wallahi sai na gaya wa manzan Allah to shi da yake zaune aka faɗi wannan maganan sai abin ya dame shi Shi ne Allah ya saukar da aya qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru in kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifa nu'adhib ta'ifa bi'annahum kanu mujrimin to sune wanda Allah ce na'uko zamu dagawa wani ta'ifa daga cikin su kasa sauran kuma namu azabtar da su to shine abin da ya mai ciwo sai ya ce ya Allah Allah ce ina afu an fa'ifa in muka yafe ba wasu a cikin ku tunda shi zama kawai yayi a wurin aka faɗi wannan magana shine abin ya dame shi sai alwashi ya ce ya Allah ka karbi ka kashe ni a wajen yaki kaga bisirikin kenan ko yace na biyu kada ka sa wani ya gagawa ta na uku kada ka ba wani a cikin sahabban manzo Allah dama ya ce ni na wanke shi ana kamfantuhu kada ya ce shi eh, ana ghasaltuhu kada ka ba wani dama ya ce ana ghasala eh, wato ana kafantuhu ni ne na bashi na sa shi alkafani kuma kada ka ba wani dama ya ce ana dafantuhu ni ne na binne shi a ma'arkati mama aka kashe shi a wajen yaki kuma ba a gagawarsa ba amma tabbas an sa an kashe shi amma ba gazawarsa ba kaga Allah ya karba ko ya gani niyasa kuma sai Allah ya tabbatar mai da niyyarsa ba shi dai an kashe shi a wajen yaki amma kowa ya sa an kashe shi amma ba a san gawarsa ba ba a gansa ba bari a ce wani ni ne na sa mai ne ni na ɗauke shi na sa shi a kabari ya roki Allah ya ce ya Allah ka ka wani ya ce shi ne ya wanke ni ko shi ne ya sa min likafani ko shi ne ya binne ni kuma haka ya mutum amma ba wanda ya san inda gawarsa take kaga wannan daraja ce ko abinda mutum ya roƙa kuma inda gaske ne Allah ya san zuciyarka in boge kake yi ni da kai ne zamu yi wa juna boge amma Allah ba ya alamu kha'inatul a'yun kuma tukhfi sudur Allah ya sa abinda zuciya ke boye da shi ka bayyana ko baka bayyana ba wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa in ka bayyana ko ka ɓoye Allah ya san abin da ke sirri da abin da ke na ɓoye shine na zuciya wanda ka ɓoye shi ai shi ne fi sirri ɓoyuwa ko shi ne ka bar shi a zuciyarka to Allah ya sani to malam ya ce, shi ma wannan zai samu wannan matsayi akhrajahu musulmin. ina hadisi imam musulmi ya rawaito sa a cikin sahihinsa mujalladi na biyu shafi na arba'in da tara. wal bayhaqi haka imam al a cikin sunan al kubra ta mujalladi na tara shafi na 169 an abi hurairata shi ma daga abu huraira Allah ya kara yadda a gare sa sai ce walahu har ila yau daga abu huraira fil mustadrak ya zo a cikin mustadrak na imam hakim mujalladi na biyu shafi na da bakwai, shawahid wannan hadisin yana da abin da ya karfafa shi na tabbatar da wannan magana kaga yanzu malam ya gama kawo mana dalilai da ke nuna cewa mutumin da ya mutu a wajen yaƙi shi ma ana masa kyakkyawan zato cewa ya yi mai ya yi shahada kuma ana masa kyakkyawan zato ɗan aljanna ne to alama ta kyakkyawan cika kenan alhamisa alama ta biyar da ke nuna idan mutum ya mutu da wannan alamar to shi ma ana mai kyakkyawan zato ɗan aljanna ne ya yi kyakkyawan cikawa malam ya ce almautu ghaziyan fi sabilillah mutumin da ya mutu wajen yaƙi domin ɗaukaka karman Allah wa fihi ne. ya ce a ciki akwai hadisai guda biyu hadisi na farko manzala ne ya tambaya istifhamat tashwiqi yace ma ta'uduna shahid fikum Allah ce me kuke kidayawa a matsayin shahada a cikin kuku al'ummata yana tambayin sahabbansa qalu sai sahabbai suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah man qutila fi sabilillahi fa huwa shahidun duk mutumin da aka kashe shi domin Allah wajen yaki wannan yayi shahada qala inna shuhada ummati idan la qalilun in dai wannan shine kadai wato shahidi a wurinku to lallai shahidai a cikin al'umma na ɗan kaɗan ne kamar yadda ku kuke faɗi amma jannan kaga ai muna kallon wanda kawai aka kashe shi wajen haƙi shi kadai ne shahidi ko kuma haka sahabbai suka yi wannan tunanin sai manzo Allah ce tun a irin wannan tunanin ku ne to shahidai a cikin al'umma na ɗan kaɗan ne ba su da yawa to manzo Allah sai kara musu ilimi kaga wannan shine abin da malaman usul fiqi suke kira asalatan tambaya asala wa tab'an ijaba tab'an wato amsan da zai biyo bayan wannan sai yake cewa sai yace qalu faman ya rasulullah sai sahabbai suka ce to su wane ne banda wannan mu iya wannan muka sani kuma shine muka fada amsa gare ka qala sai manzo Allah ya ce man qutila fi sabilillahi fa huwa shahid duk mutumin da aka kashe shi domin Allah wajen yaki ko akan addinin Allah yayi shahada malami saboda yana karantar da al'umma sai aka kashe shi ina fata an gane saboda yana karantar da mutane zuwa ga sunna aka yi kiyayya ga sunnan da yake karantarwa kila Allah ya ba sunnan da yake karantarwa karbuwa sai aka bi shi aka kashe shi shi ma yayi shahada an gane yayi shahada amince wannan kila da'awa yake yi sai Allah ya ba shi karbuwa a cikin da'awarsa sai wansu suka masa hasada suka bidan su kashe shi har suka samu dama suka kashe shi to wannan mutumin ana masa fatan yayi shahada kaga ɗaya kenan ko ومن مات في fi sabilillahi فهو شهيد shahidun duk mutumin da ya mutu a wajen ɗaukaka karman Allah ya je da'awa sai hatsari ya mutu ko ya je kiran mutane zuwa ga addinin Allah ya musuluntar da su sai mutu a hanya ko kuma yana kantawa ya mutu shi ma ya yi shahada wa man mata fi ta'un fa huwa shahidun duk wanda ya mutu a cikin annoba ya yi shahada to duk musulmin da ya mutu a cikin corona kaga amsan mu na ranar na ya zo ko amma yanzu tsalan duk wanda ya mutu a cikin corona shi ma yayi shahada duk musulmin da ya mutu corona ta kashe shi yayi shahada daga bakin wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kanwa Allah jarce ka kila mahaifinka ko mahaifiyarka ko wani ɗan uwanka ko wani abokinka ko wani makwabcin ka ya rasu ta dalilin korona a ce hani Allah ka ya kulan ce madalla gare ka wane ya yi shahada in ji wa sallallahu alaihi wasallam in ji manzo Allah bayan da wani bawan Allah ya mana a nan satin da wuce ko da na ce ce ka yi Allah da kai aka yi ta dariya ko ka ga ansa shi ta fito yanzu Da ba ta gane wanda ya mutu a cikin annoba ya yi shahada Allah ya jarabci mutane da annoban kwalara ko ko amai da zawo ko shi ma ya mutu ta wannan dalilin shi kenan shi ma ya yi shahada ina fata an gane lasafi ba ko? kama dama ya kwanaki ainihin lasafi ba ko? shi ma in ya mutu a ciki annoba ce shi ma ya yi shahada duk wata irin annoba in ta shigo cikin al'umma duk wanda Allah ya karɓi ransa da wannan annoban a masa kyakkyawan zato ya yi shahada waman mata fil batni don mutumin da ya mutu saboda ciwon ciki ko huwa shahidun shi ma yayi shahada kaga iyayenmu mata kaga sun shiga ciki ko cikin wajen haihuwa ko kuma tana da ciki ciki ya dinga damunta har ya zama dalilin ajalinta ko ta yi shahada namiji ne ciwon ciki ka san ciwon da ke lalata ɗa namiji kenan ko ciwon ciki ko da ya rikice ka ga mutum dattijo ko babba amma yana kuka duk sa da sai kiwon ciki ina ba ta an gane dai shi rikita ɗa namiji to shi ma idan ya mutu da wannan ya yi shahada ita kuma mace abin da ke rikita ta shine ciwon kai ɗa namiji yana iya resistant ɗin ciwon kai amma mace ba ta iya resistant ɗin ciwon kai ɗa namiji ba iya resistant ɗin ciwon ciki amma mace tana iya ne resistant ɗin ciwon ciki saboda Allah ya sa musu ɗabi'un da suna iya jurewa saboda abin da ke zuwa musu wata wata na haila da makamancin haka shi wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce anan kaga malam ya saki layi a ƙasa ko ai jida'il basar ciwon ciki na ciki wato ciwo da ke damu mutum a ciki wa huwa al-istisqa wa intifaqul basar shine yake cewa ah, kumbaran ciki ko ciwon ciki ya murɗe kila huwal ishal wanzu ma suka ce me zawo kaga yana rikita ciki ne ko wasu ma wakila allazi yashtaki batnahu wanzu suka ce a wanda ke fama da ciwon ciki abinda dai ake nufi duk wani ciwo da ke fama da ji a ciki ya murta masa ciki to wannan shi ne in ya mutu yayi shahada sai na ƙarshe sai manzo ce wal zariqu shahidun duk mutumin da ya nutse a ruwa ina fata an gane ya nutse a cikin ruwa ya mutu a ciki to shi ma yayi shahada amma wannan mutum ya fada ruwa kuma ya mutu a ciki to yayi shahada shi sa yana daga cikin tarbiyyar da ake so mutum ya koya wa 'ya'yansa iya ruwa yana daga cikin tarbiyya ta musulunci a koya wa ya'ya iya ruwa ina fata an gane iya ruwa yana daga cikin sunan da manzala ce a koya wa ƴaƴanmu ina fata an gane to kaga sauran aiki a kanmu ko ya kamata a ce mun koyi me mun koyi ruwa iya ruwa ba na su min fulka da yawa ba na kogi wanda za ka iya ƙetare igiya da daniniyar ruwa ka keta shi ana jefe kana iyo ina ba ta hanga ne ya kamata a ce min iya wannan ji wannan mu je mu koya saboda yana daga cikin sunan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa a karanta da ƴaƴa su samu iya wannan saboda koda wata rana ta ɓaci sojojin musulunci za a je keta ruwa kaga me sai dai ka shiga yi ka wuce sai ma ka zama kifin mutum ha eh ya kamata mu koyi wannan ina fata an gani sai mu sa himma mu koyi iya ruwa malam yace akhrajahu muslimun anna hadisi imam muslim ya rawaito sa a cikin sa mujalladi na shida shafi na hamsin da ɗaya wa ahmad haka Imam ahmad ya rawaito sa a cikin musnadinsa mujalladi na biyu shafi na ɗari biyar da ashirin da biyu an abi hurairata yace daga abu huraira Allah ya ƙara yadda a gare sa sai yace wa fil babi an umar inda al-hakim a cikin wannan babin akwai wata ruwaya daga umar ɗan khattab Allah ya ƙara yadda a gare sa amma a ruwayan imam hakim wancan daga abu huraira hakim ya fitar da shi a cikin mustadrak nasa mujallaji na biyu shafi na ɗari da tara. wal baihaqi haka imam al a cikin wato sunan kubra nasa sai hadisin karshe a wannan gaban sai ce hadisi na biyu kenan man fassala ay kharaja fi sabilillah duk mutumin da ya fita don hallaka addinin musulunci ko don yaƙi ko don wani abu ne da ke alaƙa da addini famata kaga mun jumla ce shartiyya wannan kuma ita ce fi’ilu shart din sai ce fa jawabu shartu fa mata sai ya mutu a wajen ɗaukaka karman Allah wajen da'awa ko wajen yaƙi ko makamancin haka au kutila ko kuma aka kashe shi a wajen tallata musulunci ko kuma wajen yaƙi fa huwa shahidun shi ma wannan mutumin yayi shahada au waqasahu farasuhu au ba'iruhu ko kuma dokinsa ya harbe shi ya faɗi ya mutu ko kuma raƙuminsa ya buge shi ya harbe shi ya faɗo ya mutu ina fata an gane kaga abin hawarsa kenan ko sai ya ce aula da zatfu hamatun ko kuma dabba mai guba ita ce ake kira hama duk wata dabba mai guba ta harbe shi maciji ya same shi ko kunama ta harbe shi ya zama dalilin ajalinsa shi ma wannan ya yi shahada sai dai ga wani sirri da mutane da yawa ba su gane ba kaga kunama kaga maciji duk wata dabba mai guba in dai tana da guba idan ka ci namijin goro in ka cije ka ko ta harbita yana kashe dafin guba ki ba zai zama dalilin mutum ko ya maka illa a jikinka ba namijin goron nan ne da kake gani Kaci ci namijin goro in maciji ne ya sare ka ko mun guba da macijin da fi kowane maciji guba kububuwa ko ina ba ta an gane to idan ya sare ka kana da kana da ɗaya eh, wato namijin goro kaci guda goma kwaya goma zai kashe tafin lafiyar kalau ba abin da zai ma da izinin Allah ina fata an gane kunama ma ta harbe ka ka samu namijin goro kaci. zai kashe wannan dukun kai namijin goro daga cikin sirrinsa ta gaje guba da ake sa mutane abinci su ciko. ko to insha Allah idan ka ci namijin goro duk guban da aka baka ka ci ya lalata shi ba zai aiki a jikinka ba ina fata an gane ba zai aiki a jikinka ba kaga shi duk dabba ne guba idan ta harbe ka ta zama dalilin ajalin mutum mazala ce to shi ma wannan yayi shahada an gane aw mata ala firashihi bi ayi hadfin sha Allah ko kuma mutum ya mutu akan gadansa kowane irin nau'i na halaka ya afko masa a innahu shahidun shi ma wannan ya yi shahada yana kwance kawai sai abu ya furmo mai dum ina fata an gane ko kuma wani ya zo faɗo mai da zama dalilin mutum yana kwance ko to wannan mutumin shi ma ya yi shahada ji matsalan a ce an jeho wani abu ya faɗo yana kwance ya cike shi da mutu ko shi ma wannan mutum ya yi shahada kowane irin nau'i kamar yadda imam al-khattabi ya fassara shi al a cikin ma'alim at-tanzil ina fata an gane da kuma shafin da yawa a abu dawud da ya zo kan hadisin da ce duk wani abu wanda ake kira alhatfu sai ce ayyu nau'in min alhalat duk wani irin nau'i na mutuwa in dai mutum yana kwance ya faɗo masa wannan mutum shi ma ana masa kyakkyawan zato ya yi shahada kaga shahidan na da yawa kenan ko ba wancan kaɗai ba amma darajar su ba ɗaya ba ne abin da ake so mu gane kenan wanda aka kashe shi wajen yaki darajar shi ta sha daban da wa'annan amma wa'annan duk su ma ana kidaya su sun yi ne shahada amma ba su kai darajar wanda aka kashe shi wajen yaki ba amin ji matsalan wannan hadisi malam yace akhrajahu abu dawud imam abu dawud ya fitar da shi a cikin sunan ɗinsa mujalladin farko shafi na 391 wal hakim haka imamu hakim a cikin mustadrak nasa mujalladi na biyu shafi na 78 wal baihaqi haka imamu al baihaqi a cikin sunan al kubra tasa mujalladi na tara shafi na 166 min hadisi abi malik al ash'ari daga hadisin Abumalik malik al ash'ari ina fata an gane shine sai malam yace wa sahahahu al hakim imamu hakim ya inganta wannan hadisi a cikin mustadrak nasa wa innama huwa hasanun faqat cewa hadisi ne hasan hadisi ne ingantacce kuma tabayyana li khata'u hadha malan yace albani yace sai bayanin ya tabbata gare ni cewa wannan hukuncin kuskure ne wa annahu da'ifun cewa hadisin bai inganta ba hadisi ne da'ifi wannan ruwayar. sai ce da tafsir fil da'ifa yace wanda ke neman cikakken bayani a cikin kan hadisin nan ya koma cikin silsilatul ahadith da'ifa hadisi namba ta dubu biyar da sittin. ina fata an gane to yanzu mun kawo daidai gaba sai mu tashi insha Allah subhanahu a majalisi na gaba kan wato dalili na shida da ke nuna idan mutum ya mutu alama ce ta kyakkyawan cikawa yanzu dai mun samu guda biyar ko to za mu ji su haka malam zai dinga jero mana su har kusan guda goma alamomin da ke nuna cewa lallai wane ya yi kyakkyawan cikawa kuma yanzu matsalan to duk wanda ya ga wannan da muka karanta alama ce cewa lallai wannan mutumin ya yi sa'a sai mai farin ciki cewa insha Allah muna yi wa wane kyakkyawan zato subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka وأتوب إليه نعم نعم da idan mutum ya mutu a cikin jirgi ko mota ko mashin shi ma ana mai kyakkyawan zato cewa ya yi shahada tun abin hawa ne saboda wancan rakumi da da dukinsa sai dai abin lura shi ne shin ya yi ganganci ne ina fata ka gane in ya yi ganganci ne ta ce ya kashe kansa da kansa wannan kuma laifi ne duka a wurin Allah amince matsalan yawwa amma dai in misali yana tsaye wani abu ya dalili yana cikin tafiya lafiya lau mota lafiya lau sai taya ya fashe da ya dalilin ajalinsa ya faɗi to kaga wannan ana masa kyakkyawan zato ka fahimci matsalan amma ba wanda ya je ganganci abin ya zama dalilin mutarsa ba na'am wa alaikum assalam eh eh e, eh, yan bindiga daji E, e, e, shi ma ana masa kyakkyawan zato ya yi shahada E, wanda yan bindiga daɗi suka kashe shi haka kurin bai san hawa ba bai san sauka ba shi ma shi sa aka zo aka zo sai a ce ana masa ka Allah ya karbi shahadarsa E, shi ma ana masa yana cikin wa'anda ana masa kyakkyawan zato na fata an gane hadda ma wanda farawo ya shigo gidansa zai kwace mai kudi aka kashe shi shi ma ya shahada haka maza Allah ce na fata an gane wani tsabi hadisin Abu Huraira wanda Bukhari da Muslim suka rawaito maza sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ya tambaye shi ya rasulullah ara'aita rajul in qama alayya yuridu mali ya ma'aikin Allah me kake gani wani mutum ya zo ya tsaya a kaina yana son in bashi dukiyata manzala ce fala tu'tihi kakka bashi haka manzala ce ce ya rasulullah ara'aita in qatal in qatalani me kake gani in ya afka min da fada manzala ce fa qatilu kai ma ka bi shi da fada sai manzala sai wannan mutum ya ce ya rasulullah Aita in qataltuhu me kake gani ni in na kashe shi sai manzala ce huwa na an wuta ne shi sai ce wa in katala ni Ni kuma in ya kashe ni fa sai manzala ce anta fil janna wata ruwaya ce shahid kai dan aljanna ne ko kai shahada kaga shi ma me ina ta an gane shi ma duk wanda rayi suka shigo gidansa aka yi abin nan har Allah ya kaddara ta dalilin wannan suka kashe shi to shi ma ana masa fatan yayi shahada amma da zai kashe barawan ya kashe banza musulunci kuma ba wani hukunci da ke kansa ina ba ta an gane ba wani hukunci yana da bindigansa ya fito ya dan na mai ya mai fitila guda uku kaga lafiya lau amince matsalan ko kuma baya da shi yana da wuka ne ya babbarka shi kuma ya dama da ya mutu a banza ko kuma ya zo tsallakowa ne yana da high tension ya kama shi ya bushe ya bushe banza kai shi kada ma ya kara maka abin nan a abin da kai a wurin Allah kuma ba wani doka da musulunci ya ce za a kama ka shi na ta an gane na'am wa alaikum assalam na'am eh shi ma wannan duk wanda yi kukan kura ya yake tafiya aka kashe shi shi ma yi shahada manzala ce man kutila duna malihi fa huwa shahid duk wanda aka kashe shi akan dukiyarsa yayi shahada wa man kutila duna irdihi fa huwa shahid wanda aka kashe shi saboda mutuncinsa yana kokarin kare mutuncinsa aka kashe shi manzala ce yayi shahada in mutum ya bi su dai <laughs> yawa Eh, a ce mutum ya yi laifi ba in ya bi su amma ana faɗin na to sai mutum ya bi su <laughs> eh, eh eh eh shi ma ya yi shahada ya yi shahada saboda ya yi akan mutuncinsa aka kashe shi kuma akan dukiya eh ba za ka kara ba eh ke eh, abinda manzo ya ce kenan yace idza kulu bisa qulu bi salama in kuka ji mai kiran sallah na fadi kiran sallah ku fadi kusan kucin abin da ya fadi shi ladan ya ce Muhammadu Rasulullah kaga bai fadi ba kai ma ba za ka ba abinda mazala Allah ya ce kenan ina fata an gane yace la ilaha illallah kai ma ka tsaya la ilaha illallah abinda kuma yazo a hadisi sai ka ƙara da salati ga manzo Allah haka manzo Allah ya ce sai ka ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidul Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidul Majid Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة القبيلة وعفو مقاما محمودا الذي وعدته ai haka ha na hada iltiqa'us sakinaini ne ina fata an gane to ya allazi ne ina fata an gane idan ka faɗa haka manzo Allah ce halatta lahu shafa'ati ya halatta ni ne zan cece ka ranar tashin kiyama haka manzo Allah ce sannan bugu da ƙari in ka faɗi wannan abin yanda na faɗi in kai addu'a a lokacin kuda haka ka ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban ka tsaya daidai nan duk abin da ka roka mai kyau a duniya Allah zai baka Allah ya karba kuma duk abin da ka roƙa Allah ya tsarka da shi daga sharrin lahira Allah ya karba Allah zai kare ka yana daga cikin lokutan da ake karban addu'a kai tsaye direct connection amma ba na MTN ba shine lokacin da kai aka lade ya kiran sallah ka bi wa'annan ka'idojin manzo Allah ce duk abin da ka roƙa Allah ya amsa sai ka jira ranar biyan bukata ina fata an gane da wannan kuskure ne ba gidi ba ne bidi'a ne zala bai karantar da wannan ba yana fata an gane manzala bai karantar ba kai ma in za ka amsa ba za ka ce dan ya ce ba tun da ai wanda ya karantar da mu asali bai ce ai haka ba kai ma ba za ka yi shi ba sai kai abin da waya fit inda amurki kamar inda abdurrahman al-azari ya ce ka inda aka umurce ka Hmm. bai zo a hadisi haka ba kuma dama abin da aka karantar da mu abin da manzo Allah ce mun shi zamu ina fata an gani maganar malami ba shi bane abin da ya zo a cikin sunnan manzo Allah shine za mu tsaya a kai shine abin da ya zo daidai shine wannan duk yanda na gaya maka kan karaci ga manzo Allah haka ma manzo Allah ya ce sannan sai kai wannan a Allahumma rabba hadhihi da'wa to in kai yace to duk abin ka roƙa kuma a lokacin bayan wannan kaga ba dama to Allah ya karba kai ranar da Allah zai biya maka bukata ka san matsalar mu wani lokaci mun ga mutane suna yi mu ma bari mu yi ina ba ta an gane ko kuma ai wani ma na yi ni ma bari in yi ai ba da wani aka ce kai koyi ba ba aka ce kai koyi manzon Allah shine kadai kaga shata ma da yake mawaki yace mu dai tsaya gawa annabi Muhammadu na tsaya ga annabi Muhammadu yace duk wanda ya tsaya ga annabi Muhammadu baya tadewa a duniya kuma baya tabewa a lahira sai ce mu dai tsaya ga annabi muhammadu ka ga tsaya haka ka huta amin ji wannan eh na'am eh wannan addu'a eh eh eh haka ya haka yazo a hadisin eh salat zuwa karshen shi kenan. sai nan ka daga hannu ka roki Allah so kuma wajen roƙon Allah kala biyu ne ɗaga hannu wanda muka fi sani shine kowa ya haka ko in kuma za ka yi addu'a ba haka ake yi ba kamar yadda mutane da yawa suke yi haka ake yin addu'a wannan tafin hannunka ya kalli sama ina fata an gane tafin hannunka ɗin ne ya kalli sama ka kashe haka sannan kuma wannan shine nau'i na farko yin addu'a nau'i na biyu shine kai haka wannan yatsa hadisin Abdullahi dan Abbas ka tsaya kawai a ganka kana addu'a haka dan ka zo ka ga mutum yayi haka ka ce ah, <laughs> <laughs> a ustazan karshen zamani ke da ka zai dubu da to a cikin malaman musulunci a wajen addu'a sun samu sabani akwai wanda ba su ga wannan hadisin ba wannan kawai suka gani saboda haka sun ce za ka addu'a haka kawai za ka yi akwai kuma wanda ba su ga wannan ba wannan suka gani kaga kai kuma Allah ya sa sai ka haɗa duka biyu to me ya kamata ka yi duk wanda ka gani za ta iya ina fata an gane in kai haka yayi a'a bai zuwa hadisi ba shafawan hadisan da suka zo a kana shafa adda hadisi ne wanda ba su inganta daga manzo Allah ba manzo Allah hadisin da yazo ingantacce tabbatacce wanda duk malaman hadisi sun tabbata da shi shine yace Allah na jin kunyan mutumin da ya kafa hannunsa haka ya roke shi har ya sauke shi bai ce ya shafa ba ya sauke hannun Allah bai biya masa bukata ba Allah da kansa manzo Allah ce Allah na jin kunyan mutumin da ya daga hannu ya roki Allah ya sauke hannun kaga bai ce ya shafa ba kuma wai Allah bai biya mai bukata ba Allah na jin kunyan irin mutumin da zai daga hannu ya gama roƙa Allah ya sauke hannun kuma Allah bai biya masa bukata ba kaga ana faitar da kai yin ne addu'a na'am na'am E wannan akwai hadisi a kan wannan da ya zo a kan wannan eh, da wasu malamai sun yi magana a kan hadisin a cewa ana faɗin haka kuma ya tabbata ana fata an gani daga kai ake a yi addu'a eh Allah ya samu dace eh ina fata an gani saboda haka lokuta ne da muke da su masu tsada wanda ni da kai in muka roki Allah Allah zai karba mana a gane to mu matsalar mu dan Najeriya ya fi son something unique and old an matsalar dan Najeriya kenan shi duk abin da zaka ba shi in ya ga ya cika sauki ba zai amince ba zuciyarsa ba ta amincewa ba shi saboda shi ya fi yadda da sai ne wahala kadai ake samun biyan bukata ina fata an gane akwai lokuta da yawa da ni kai in muka daga hannu muka roki Allah Allah ya karba yanzu misali zaka yi tafiya daga nan zaka je zaria tun daga kofar gidanka in ka hau hanya duk addu'an da kai Allah ya karba duk zuwanka da dawowa ka zauna a zariya ko misali tunda ai kai a Kaduna kake duk zurga zurgan da zaka yi in ka daga kana zurga da ya Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza ya tafi Allah ya karba Kan an jima ka ƙara gano Allah ba ni kaza ya tafi to kaga mu kuma ba mu amfani da irin wannan daman sai dai mu dinga cewa a karam Allah da Allah a samu a cikin addu'a kullum tunanin mu wai sai malam baka tunanin kai in kai Allah zai karba direct mu kuma manzo Allah ya karantar da mu ga wa'ansu lokutan da ni in muka cintace wa'annan lokutan in dai mun roƙa direct Allah ya karba a wajen imam maliki kai ma ruhi. misali zaka zan faji ai amsa na baka ai amsa na baka a wajen imam malik kai ruhi. a wajen imam ma a wajen ma imam shafi kai haramu manzan Allah ne shi ma hadisin da ifi ne <laughs> shi ma hadisin da ifi ne duk malamai sun yi magana a kai matsalar da ya taso shi ne malaman musulunci sun kara wa juna ilimi tun daga kan sahabbai akwai wanda ma sayyidina Umar shi yana da fahimtar ba wanda ake rukaye ma adda sai manzo Allah shi sa yana zaune wani mutum ce ya amiral mu'minin ka kana cikin adda ya ce ba zan maka adda ba kuma ni ba annabi bane ana lasu bi nabi ni ba manzon Allah bane shi yana da wannan fahimtar akwai Abu Ubaida Amir bin Jarrah shi ma yana daga cikin wanda in ya ce kaza da Allah shine sai wani ya zo ya ce ya ce ba zan yi roƙa maka ba kan Allah ya baka abin da kake so Shi ne sai imam shafi'i sai ya ɗauki wannan fahimtar ba a roƙon kowa kowa ya yi wa kansa sai ɗauki wannan fahimtar ina fata an gane shi imam malik sai ya kawo sharaɗi ya ce ya ce za ka iya roƙon mutum amma da sharaɗi kai kana yi a karan kanka sannan kuma kakka mai da shi ɗabi'a kullum ka gani a kar makalla a samu cikin addu'a kamar yadda muke a Najeriya ko a kar makalla a samu cikin addu'a yace to kar kai haka inji Imamu Malik yace in dai ba kai haka ba jifa jifa haka irin ka daɗe ma sai wani lokaci kawai wata bukata ta so kana addu'a sai ka ce da Allah wani ina da wasu bukatoci in aka zo yin addu'a dan Allah kada a manta ni a cikin addu'a Imam Malik yace haka ba laifi amma kada kullun ka ga mutum a karanta da Allah a samu cikin addu'a muna da bukata a samu cikin adda imam malik yace kai makaruhi imam shafi shi a wajen sa ma haramun ne baya halatta kai ina fata an gane yace saboda addu'a ibada ce in mutum yayi Allah na farin ciki da shi in mutum ya yi Allah na fushi da shi sai dan me yasa sai suka kafa hujja da wancan cewa ai ga kidina Abubakar da zai tafi aikin hajji manzala ce latan sana fi du'a sai imamu Shafi'i yace ce ah, ai bai ce latan sani ba manzo Allah da ya tashi magana bai ce kakka manta da ni bai ce al'umma ta kakka manta su cikin addu'a ya ce to ai wannan dama ai wajibi ne akan kowa sai wa al'umma addu'a amma wai ka ce wanne ya sani wanne ya sani wanne ya sani shine ce baya halatta shi mutan Imam Shafi'i kenan amma magana matsakaiciya akan wannan matsalan ina zuwa barin karasa shine maganan Imam Malik shine ka dauke shi dabi'a ina fata an gane ka dinga addu'anka amma babu laifi in ka kana da wata bukata sai ka ce wane ya Allah idan na tashi ya Allah an zo yin addu'a kada a manta na asa ni cikin addu'a to wannan babu laifi amma kada mutum ya mai da shi dabi'a kamar yadda mu yau muka mai da shi na'am na'am na'am Thank <laughs> <laughs> to eh sai ba ku kuka ja mana lokaci ba to ba kai ne na karshe a ruku'i ba a yin addu'a amma a sujjada ana yin addu'a to amma fa akwai matsala idan misali ka zo sallah ka ga liman ko da yaushe duk sujjada yana dan tsawaitawa zaka fara hararar liman ko ba ka bane liman wani ma zaka ga an zuwa ya ce kai limamin nan na tsawai ta sallah ni ba zan bi shi sallah ba zaka canza masallaci shi ne matsalar mu ana fata an gane gashi muna son romo amma kuma ba ma jurewa shi ne matsalar mu Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu dace fasu ba eh eh sun fi sami wahala eh na'am mai tsada ne eh. eh. eh, yanka kaza ba eh saboda haka shi shi yana ganin bai zai karbu ba eh ba zai karbu ba eh an ka san an kama Allah ya samu dace wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik <laughs>